يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا حق الله شكيب ساء yau muna da ran biyar muna da azumi hudu kenan insha Allah a watan Ramadan wata na tara a jerin watannin hijira shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ranar shida eh, sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'an mai girma don fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata muna nan a cikin surat yunus alaihi salam inda karatun yau insha Allah ta'ala zai fara da kan aya ta 71 da tafi zuwa aya ta saba'in da hudu insha Allah ta'ala kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin muka saurari karatun bakin su malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم عليهم نبأ نوح قال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا على ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى yake cewa watlu alaihim naba'a إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا ولا تنظرون معنى وانا آية أتقيت الله سبحانه وتعالى يكي تشيوى لمنذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتل عليهم نبأ نوح يا كي وانا منذ كلا برتاوى wato ambatawa ko ka karantawa al'ummaka na ba'a labarin bawan mu'annabu nuh isqala da qaumihi lokacin da yace da al'ummarsa jama'ar da aka aiko shi zuwa gare su ya ƙaumi in kana kabura alaikum maqami ko al'ummata idan samuwa ta a cikin ko tsayawar dakar da nai a wajen kira zuwa ga Allah gare ku in ya zamanto cewar hakan ya yi ko ya gundire ku abin ya ishe ku wa tafkiri bi Haka hakana idan gargaɗi da nake muku da wa'azantarwa da ayoyin Allah ya ishe ku abin kuna ga ya muku nauyi فعلى الله توكل ku كياي da Allah kadai na dogara shine mai tsaya min cikin al'amura na fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ko kuma wato tattara duk wani irin wato ainihin shiri da kuke da shi duk wani makirci da kuke da shi sannan da ababen bautar da kuke bautawa da kuke tarayya da su da Allah da kuke ga sun isa su wasu ne ku tattaru gaba ɗaya ka a rage kowa sun mana ya kun amrukum alaikum gumma sannan kada shirin da kuka yi zama wani shiri ne a ɓoye ku fito da shi fili kowa ishe da ba gudu ba da da baya sun makubo ilayya sannan ku nufo ni da duk abin da kuka shirya kakku saurara mu wala tunzirun kakku saurara mu ban yadda daidai da kyaftawar idanuwa ku fasa abin da kuka shirya ba ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wata'ala a wannan aya mai girma yana labarta mana matsayar da manzansa annabu nuhu ya tsaya a kai a hulɗarsa da ta kasance tsakaninsa da al'ummarsa waɗanda suka kafirce wa abin da aka aiko shi da shi suka fuskance shi suka yi gaba da gaba da shi ta salon musa abin da yake tsaye a kai na kiransu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suke fuskanci annabi Nuhu da cin cewar su ba su gamsu ba su yadda da haka ba sai shi ma annabi Nuhu alaihi salam ya gaba da gaba da su akan cewar to su da abinda abin suke nufin yi da shi na shiri ko makirci su haɗa da waɗanda suke ganin su ne wasa ba a gurinsu waɗanda suke tarayya da su da Allah sannan kasu su duk wani abin da suka yi na shiri a fito da shi fili kuma kada a jinkirta masa ko a saurara masa tunda sun ce kule shi ma ya ce can kuma yake faɗa musu cewa da Allah subhanahu wata'ala ya dogara don haka zai mayan masa da martanin duk wani abu da aka shirya masa na makirci ko cutarwa saboda haka ya amintu da Allah zai tsaya mata kuma zai masa maganin al'amuran wannan matsaya da annabi nuhu alaihi salam ya tsaya a kanta a mu'amalarsa da al'ummarsa lokacin da suka bintsire suka ki abin da aka aiko shi da shi ya yi kama da irin shigen abinda wato jama'ar fir'auna ko mu ce iyalan fir'auna suka aikata da shi ta ɓangaren waɗanda suke matsafa lokacin da suka fahimci cewa annabi musa alaihi salam akan gaskiya yake annabi harun alaihi salam da ke tare da annabi musa akan daidai suke fir'auna yake cewa da su tun da ya fuskanci cewar sun rusuna sun ba abin da annabi musa ya zo da shi yake ga cewa to zai dauki matakin halaka su abin da ya fito daga bakinsu faƙi ma an taɓa ma taqdi hadhihi alhayati ad-dunya kai da abin da za ka zartar da abin da duk kake son zartarwa akan iya abin da za ka iya yi ka karar da wannan rayuwar tamu ta duniya a ce ka kashe mu ka gaba yau to mu wannan ba komai bane idan mun sami yardar Allah to duk sanda imani ya zama da ƙarfi a zuciyar bawa duk sanda bawa ya fuskanci cewar abokan gabarsa da ɓangaren makiya Allah suna shirye da su fito da fito da shi to wannan bai tsorata shi shi ma za ka tarda shi a shirye da cewar wasu zai iya fito na fito da su saboda ya san wanda ya dogara da shi ya fi karfin abin da su suka dogara da shi shi da ke gan gaskiya shi ne zai kafe wato ainihin shi ne na ba gudu ba ja da ba ko su da suke kan barna da wato rashin gaskiya kuma kamar irin haka ne abin da wato ainihin ya gudana da annabi hudu alaihi salam inda yake cewa da jama'arsa inni ushidullaha washhadu ko ina shaida wa Allah kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikun ba ni ba abinda da kuke tarayya da Allah da shi min dunihi wanda ba Allah ba fakiduni jami'an ku yi duk irin makircin da kuka shirya da ni baki ɗayan ku kowa ya irin nasa Mun mala tun zirun sannan kan wanda ya saurara min daga cikin tunda kuka ce kule ni ma na ce can inni tawakkaltu ala Allah ni da Allah kaɗai na dogara rabbi wa rabbukum wanda shine mai renona da renon in ya so a lokaci kankani sai mun magano wannan shine matsayar da ake samu bawa mumini ya tsaya a kai a duk sanda wani wanda ke kan barna da bata yake ga ya shirya zai iya fito na fito da shi sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana yin lallashi ne ga duk wani mai kira zuwa ga Allah dangane da abin da ya shafi irin wannan matsaya da zai iya fuskantar kansa a ciki kamar yadda annabu nuhu ya fuskanta cewar kai da kake kira zuwa ga Allah idan an yi fito na fito da manzo kai kuma mafi ne ba kai ya manzan ba sai ba gagara zai bashi kai ma a ciya ma fa a yi fito na fito da idan manzo zai tsaya ya dogara da Allah ya ce duk shirin da ake da shi a ya shirya to ina ga kai mabi inda a kan turman sa to kai ma hakan ce za ta faru da saboda haka ana lallashi ga masu kira zuwa ga Allah cewar tabbata kan abin da suke kai kada barazanar wani mai barazana isa su ja da baya sannan wannan aya tana sanar da mu wato amfanin da ke tattara dogaro da Allah dogaro da Allah yana sa mutum ƙarfin hali da jarumta jin cewar ya dogara da Allah ya ce su yi duk abin da za su ya shirya su fito ya fito da da wani Allah ya dogara yana da sai su in wanda suka dogara da shi ya fi nasa ƙarfi zai iya mangare shi ba ma zai fara amma san ba mai iya ja da Allah ko waye shi sannan hakan yana sa nutsuwar zuciya yana sa haƙuri akan abin da kake kai ina sa wato ainihin zarcewa akan jajircewa da tabbata akan matsayin da ake kai sannan bayan haka wani aya tana sanar da mu cewa tunatarwa ta haƙiƙa wacce take amsa sunan tunatarwa ita ce wacce ake gudanar da ita da ayoyin Allah imma ayoyin Allah wanda yake saukarwa cikin littafansa imma kuma ayoyin Allah na halittar da iya ban ƙasa da za a karar da mutum da su don ya koma zuwa ga Allah bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shi إن أجري إلا على الله وأردت أن أكون من المسلمين ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يتقوى للشيوى فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين معنى أن آية عن نبنه عليه السلام yake cewa da al'ummarsa fa in wallai idan kun bijire kun juya baya game da abin da nake kiran ku zuwa gare shi na imani da Allah da biyayya gare shi fama sa'altukum min ajr tabbas ku kun sani ban nemi wani abu a gurin ku na lada ba ban nemi wasu kuɗi daga gare ku akan abin da nake yi ba na isar da saƙon wato ubangiji subhanahu wata'ala zuwa gare ku me yasa in ajriya illa ala Allah saboda sakamako na ni ina gurin Allah ubangiji na wanda ya aiko ni in isar da wannan sako shi zai biya da baku ba sannan bayan haka wa umirtu an akuna min almuslimin ni da nake cewa da ku ku ba Allah ni kaina umarin da aka yi min kenan da in zama cikin masu jayuwa da rusunawa ga Allah subhanahu wata'ala da yin da'a da aikin kware gare shi sau da haka ba ku nake sawa ku yi kawai yi ba zan ba abinda na ce ku yi shi ne abinda nema aka ce yi kuma shi nake yi ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya mai girma ina sanar da mu cewa kira zuwa gare shi abu ne wanda yake gine a kan yi don Allah a yi dominsa a yadda shi ne zai ba da sakayya da lada abu na biyu a nemi ladan abin da aka yi a gurinsa duk wata ibada za ka yi wa Allah ana so ka yi kana mai ba da gaskiya da Allah ka yi dominsa sannan ka nemi sakayyar abin da ka yi a wajensa shi sa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يقوم شيء من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يقوم شيء من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه idan har kai abin da kai na azumi dan Allah kan ne masa kayya da ladan abin da kai a gurinsa an gafarta maka mana aiki ya zama karɓaɓɓe har sakamako ya zo Allah ne zai baka sakamakon haka idan abin da ya shafi tsayawar dare ne ka fa Allah da yi kuma ka nemi sakayya da ladan haka a gurinsa an gafarta maka haka abin da ya shafi dacewa da tsayawar dare ne da sulƙadari in ya zama to ka yi tsakaninka da Allah kuma gurinsa kake neman sakayya zai karɓa maka har ya maka sakayya da gafarta maka zamanka. saboda haka wannan aya ma tana sanar da mu cewa kira da ake zuwa ga Allah wata ibada ce daga cikin ibadu da ake wa Allah ibada ce wacce ake gina ta akan yi tsakani da Allah kuma a nemi sakayyar abin da aka yi a gurin Allah shi yasa shi ma annabi Nuhu alaihi salam yake cewa in ajriya illa ala Allah ba wanda lada na yake kansa ko sakayya sai Allah subhanahu wata'ala shi zai saka mu akan abin da nake sannan bayan haka banda wannan ana sanar da mu cewa musulmi da'iman dindindin mai risalawa ne da jayuwa zuwa ga hukuncin Allah bai girgiza ko juyawa ibada baya akan haka shi yasa annabi nuhu alaihi salam yake cewa wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umarcin da zama mai miƙa wuya kuma a haka nake saboda haka musulmi wannan shine tsarin da yake kai malam imamu ibnu kathir Allah ya ji kansa da rahama ya ji kansa da rahama mai yake cewa a ƙarƙashin wannan aya musulunci shine addinin annabawa tun daga na farkonsu annabi nuhu alaihi salam har zuwa na su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da cewa dokokin da aka sanya wa kowannensu a lokacinsa sun bambanta sun yi daban-daban iri-iri ne daga wani zuwa wani sannan yake cewa tsarin da aka tsora su a kai wajen tafiyar da al'amuran rayuwarsu ta addini a nan ma sun wato zama daban-daban kashi-kashi adadi-adadi yake cewa amma dukkanin su addinin musulunci suka yi wa Allah yace ga annabi nuhu Allah yana ga mana a wannan ayar abin da yake faɗa al'ummarsa wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umarce ni da kasance daga cikin bayan da suke mai wuya ga Allah masu bauta masa da addinin musulunci banda annabi nuhu alaihi salam cikin annabawa malam imamu ibnu kathir ya ci gaba da ambata mana cewar Allah subhanahu wata'ala game da bawansa Ibrahim al-Khalil yana cewa id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin Allah ya ce da Annabi Ibrahim ka miƙa wuya ka tafiyar da rayuwarka akan tsarin addini na na musulunci nan ta ke sai Annabi Ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin ta kai da musulunci zan wato bauta muku sannan bayan haka kuma Allah ya ci gaba da ambata mana cewa wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub haka annabi ibrahim da annabi yaqub suka yi wasiki ga ƴaƴayensu suke ga musu ya bani ya inna Allah safa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku zuriyar mu ƴaƴa da jikoki ku kiyaye hakika Allah ya zaba muku addinin yi kada ku kuskura ku mutu face sai kuna musulmi wanda yake nuna addinin annabi Ibrahim da annabi Yaqub da jikoki nasu waɗanda suke mabiya akan abin da suke kai shine addinin musulunci Ba haka kuma game da bawansa annabi Yusuf alaihi salam shi ma yake cewa rabbi qad ataytani min al mulk ya Allah ka ba ni wani tashi na wani wa ne. min ta'wil al sannan ka sanar da ni abin da ya shafi fassarar mafarki fatirar samawati ne ard ya makabin wato samai da ƙasa yake cewa anta waliyyi fi duniya. kai ne majibincin al'amura na a nan duniya wal haka a lahira ma kai ne mai jibintar al'amura na tawaffani ka kashe ni ina musulmi wa ne bi salihin kuma karkar da ni da nagartaccen bayan ka suka rayu a kan turbar musulunci nan ma ana tare da mu annabi yusuf alaihi akan a musulunci ya rayu sannan har wa yau Allah yake faɗa mana game da bawansa annabi Musa na ma yake ya kaumi in kuntum amantu billah ya ku mutane na idan har kun kasance kun ba da gaskiya da Allah fa alaihi tawakkalu to ku dogara da shi kadai in kuntum muslimin in har kun kasance bayi masu miƙa wuya ga Allah masu bauta masa da addinin musulunci har wa matsafa da suka ga gaskiya tare da annabi Musa alaihi salam da annabi Harun suka watsar da maganar tsafi suka kama addinin gaskiya abinda suke cewa rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin ya Allah ka wato kwaran ya mana haƙuri kan abin da za mu fuskanta daga fir'aun kuma ka kashe mu muna musulmi har wa yau bilkisu ma ta ta yau a lokacin annabi suleiman me yake faruwa take cewa rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunci kaina wa aslamtu ma sulaimana a da kafin haɗu da annabi suleiman bautar rana muke yi to amma yanzu da Allah ya hada mu da shi wannan zalunta kan namu da muka yi muka ta rayuwar shirka to yanzu kam na miƙa wuya tare da bawan ka annabi Suleiman lillahi rabbil alamin dan biyayya ga kai Allah ubangijin talakai kaga cewa sai aslamtu ma Suleiman na musulunta tare da annabi Suleiman abinda yake kai na musulunci shi zai so da haka wanda yake sanar da mu cewa annabawa da manzanni da wanda suka wato rabe su akan turbar musulunci suka kasance har wa Allah madaukaki yana cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu Allah yake cewa tabbas mun saukar da at-taura wacce a cikin ta akwai shari'a da haske da ita annabawan wanda duk suka biyo bayan annabi Musa suke hukunci eh, a taura ko da ita ce littafin annan musa to da ka da suka biyo bayan su cikin annabawa da ita suka rika yin hukunci allazina aflahu waɗanda suka mika wuya ga Allah suka rayu kan turbar musulunci sannan bayan haka Allah madaukaki yake cewa wa iz awhaytu ila al-hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi anna muslimun haka ba wato an hawariyun ɗan ta mutum biyayya ga annabi isa alaihi salam mun yi wahayi gare su cewar ku ba da gaskiya da ni in ji allah kuma ku ba da gaskiya da manzona suka ce mun ba da gaskiya allah ka shaida mu ma bayan ka ne musulmi saboda haka haka abubuwan suka yi tafiya har zuwa ga annabi muhammad cikamakin annabawa shugaban manzanni allah yake haka to mana shi ma game da shi ke cewa قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين aka ce da manzo ya faɗa cewar hakika sallarsa da yake da ibadu da yake koyanka da duk abin da yake gudanarwa na rayuwarsa da abin da ya yadda ya musu a kai ya keɓance shi ne ga Allah Ubangijin talikai ba zai yi tarayya da shi ba kuma da haka aka umarce shi shi ne farkon masu miƙa wuya cikin musulmai saboda haka wannan tsari shi ne wato abin da annabawan Allah subhanahu wata'ala suke kai tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kamar ibnu kathir yake sanar da mu wato ainihin wannan bayani a wannan gaba bayan haka ayar da muka karanta tana sanar da mu abubuwa kamar haka tana sadda mu cewar addinin musulunci shine addinin da annabi nuhu ya rayu a kan ko kamar da aya ta ga mana wa umirtu an akuna min almuslimin kuma haka ya kasance a sannan wannan aya tana sanar da mu cewa kira zuwa ga Allah in dai kira zuwa ga Allah ake yi to bai dace ba ga mai yin wannan kiran zuwa ga Allah ta biyan sawara ba. ya karɓi wani lada daga hannun mutum. addinin Allah babu ya a ciki ana yin sa ne domin Allah subhanahu wata'ala sai dai idan wata larura ta ta gitta kada mai kira zuwa ga Allah akan hanyar ka ta tafiya inda za ka je wajen kira zuwa ga Allah ko ka da wajen kira zuwa ga Allah sai guzuri yanke ma da za ka iya isa inda ya kamata ka isa in ka nemi ɗaukin bayan Allah dama daga cikin tsarin addinin Allah ana taimaka wa ɗan tafarki hazzaka ma ana warewa a ba ɗan tafarki saboda haka wanda yake kan hanyar su ta isa ta saƙon addinin Allah wani abu ya yanke masa zuba shi damar isa zuwa gona to in ya buƙaci haka aka ba shi bai saɓa wa Allah ba amma shi ainihin isar da saƙon ta ce ba zai yi ba sai da wani abu da za a bashi ko sai an daga bashi wani abu in ba bari ba za ga daidai ba to tsarin addinin musulunci ba haka abin ne kira zuwa ga Allah ba haka yake ba sannan bayan haka wannan aya suna sanar da mu cewa Allah kaɗai shi yake saka mai kira zuwa gare shi sakayyar abin da ya dace da shi na lada da kuma wato ainihin gwaggwaban wato abin da Allah ya shirya na wanda suka bi shi suka kuma kira zuwa gare shi sannan wannan aya tana sanar da mu cewa lalle ne akan mai kira zuwa ga Allah ya nisanci dukkan wani abin da zai bayu zuwa ga a shi da kwadai shi sa yake cewa ko kun sani ban tambaye ku wani lada ba da ya tambaye su wanda ba haushe ya ce kowa ya ci ladan kuturu ya masa magana ka ce hannunsa ba yatsu ko yana zubar da miki wa ya ce ka ci kudinsa A magana ba za ku yi da malmali ba ba ta taso ba da kai su da aka wannan kisar da mutuwar mai kira zuwa ga Allah sai ya zama mai ɗan tseni in ba haka ba sai amfani da wannan rashin ɗan tsenin a ta shi a ta addinin Allah bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa fa kazzabuhu fa najjayna wa man ma'ahu fil fulk wa ja'alnahum khala'iqa wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina fanzur kayfa kana aqibatu al-munzirin ma'anar wannan aya a takaice Allah ya fara ta cewa fa kazzabuhu abin nufi sai mafi yawancin al'ummar annabi Nuhu suka karyata shi ba su yi imani da shi ba ba su gaggata shi ba cikin abin da ya zo musu da shi na addinin musulunci Allah yake cewa na jaina sai muka tseratar da shi muka kubutar da shi daga irin mugun tanadi da shirin da suka yi game da shi shi kadai Allah yake cewa wa mamma da waɗanda suke tare da shi cikin al'ummarsa waɗanda suka ba da gaskiya da shi a ina aka samu wato ainihin wannan kubuta Allah yake ta filful a cikin jirgin ruwa suka kasance Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da su waja'alnahum khala'i ya kuma ce maka sanya su mamaya da suka maye bayan waɗanda suka gabace su waɗanda suka halaka kafin su su da suke raye su suka zama sun maye bayan su wannan mai wanda suka yi Allah ya ce wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayati su kuma bangaren waɗanda suka karyata ayoyin suka kafirta suka iya dada abin da annabi Nuhu ya zo da shi sai muka wato dilmiyar da su muka halaka su da nutsar da su cikin ruwa Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul munzarin to kalura ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ma kowanne ɗaya daga cikin al'umma ka da saƙon wannan aya ya je gare shi ya zama mai lura ya gane cewar kai ba kana asibatul munzari ya ya ƙarshen al'amarin mutanen da annabu nuhu yayi wa gargadi amma ba su imani da shi ba halaka ce Allah ya dubbe da su ya kuma kubutar da annabu nuhu da waɗanda suka ba da gaskiya da shi ma'anar wannan aya ta salo mai fadi a wannan aya mai girma Allah subhanahu Ta'ala, ina sanar da mu cewa jama'ar annabi nuhu alaihi salam bayan annabi nuhu ya kiraye su zuwa ga Allah zuwa ga addinin Allah kasuwa suka gida biyu kashi na farko wanda su ne mafiya yawa suka bintsire suka bijire suka karyata annabi nuhu alaihi salam suka kafe suka doge akan kafirci da barnar da suke kai ba gudu ba ja da baya ba za a canza ba an ki ba za a bi ta ba waɗannan Allah ya ga mana halakar da su sannan kashi na biyu su ne waɗanda suka amsa wa annabi nuhu suka yi imani da shi wanda su ne karanci kuma Allah ya ga mana su kuma Ku fitar da su aka daga halaka aka tseratar da su daga makircin waɗancan da suka ƙi yin imani suka ƙaryata annabi nu aka kuma tseratar da su daga ruwan da Allah ya sa idilmiyar da su waɗanda suka saba annabi nu aka yi musu albarka da zamowa mamaya suka rika hayayyafa suna ci gaba suna isar da saƙon Allah da aiki da abin da ya ce aiki wannan aya da take mana nuni da cewa halaka tare take da wanda ya kafa cewa Allah kuma ya zaɓi ya ɓanna a banka ya gayyato wa kansa halaka ubangiji ba zai bashi ba zai halaka kamar take sanar da mu kubuta da tsira tana tare da bawan da ya riko da imani da biyayya ga Allah da manzannin wannan shine irin abin da ma'anar wannan aya ta kunsa ta salo mai faɗi fiye da wanda muka faɗa wannan aya tana koda da mu abubuwa kamar haka tana sanar da mu tarihin farkon fara jirgin ruwa annabu nuhu shine wanda Allah yake ga wani alkur'ani farkon manzanni tun farkon duniya kuma shine aka sa shi kira jirgin ruwa aka kubutar da bayan Allah da suka yi imani da Allah a cikin wannan jirgin ruwa da za a tambaye ka ya fara jirgin ruwa wane da jirgin ruwa ka fara kira an ka faɗi wannan kana da ansa kana da madogara daga littafin Allah wannan aya tana sanar da mu cewar halakar da kafiran al'ummar annabi Nuhu da aka yi da dilmiyar da su a cikin ruwan tufana aka halaka su da wani zai zo ya faɗi wani abu ba wannan ba za mu ja da shi shi da Allah abin da yake da ruwan tufana ya halaka su sannan aya tana sanar da mu cewa kira tana kira tana koda mu cewa mu zama masu lura da ɗaukan izina game da ƙarshen al'amarin waɗanda aka halaka in aka ce ga wani an halakar da shi ka ji ga abin da ya aka halakar da shi to ana cewa kai kuma ka shiga taifin ka ciyayi yin abin da ikar halaka ta shi ma ana cewa da kai ka ɗauki abin da yake ɗauka domin ka samu kuta da tsira wannan shine amfanin ka ji labarin waɗanda suka gabata ka ji wanda iba Allah ka bi dan ka dace da abin da ya dace ka ji wanda ya saba wa Allah aka halakar dan ka guje wa abin da iya kaka halaka bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ثم بعثنا من فما كانوا ليؤمنوا كذلك نطبع على قلوب المعتدين الله سبحانه وتعالى يسجد الشيء ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نقضوا على قلوب المعتدين ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa kuma asna min ba'dihi rusula abin nufi sannan sai muka aiko manzanni daban wasu can daban zuwa ga su zuwa ga jama'arsu min ba'dihi bayan karewar ajalin bawan mu'annabu nuhu alaihi salatu mana bayan annabi nuhu ya yi abin da ya na kira zuwa ga allah har allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa ya koma ga allah to allah ya ci gaba da aiko da wasu manzannin zuwa ga wasu al'ummun bayan annabi nuhu alaihi salam allah yake cewa faja'uhum bil bayyinat sai suka zo wa al'ummunsu da aka aiko su zuwa gare su da wato hujjoji da dalilai daga Allah masu tabbatar da gaskiyarsu da gaskiyar abin da suke kira zuwa ga shi da duk manzo in ya taho ina tahowa da dalilin da yake tabbatar da manzantaka ina gabatar da hujjar suke nuna gaskiyar abin da aka aiko shi da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce amma duk da haka ma kanu liyu'min bima kazzabu bihi min qabl sai zamantu waɗanda aka aiko manzannin nan ba su kasance masu gaggata manzannin a kan abin da aka aiko su da shi ba sai zamanto cewar ba su imani da abin da kafin su an karyata annabi nuhu a kai ba maimakon da yanzu ba annabi nuhu jama'a da ya rayu da su sun kakare sai ire-iren abin da suka bari na 'ya'ya da jikoki su da suka zo daga baya kuma aka aiko musu da wasu manzannin maimakon su su zama ba su karyata irin abin da mutanen annabu na su karyata ba sai aka samu su ma sun yi irin wannan karyatawa kai ka ce waɗancan ne suka labe suka ce ko ma ku karyata abin da muka karyata kan ma ku ba abin da muka kibi saboda haka Allah yake cewa kazalika nasba'u ala qulubi al-mu'tadi kamar shigen haka muke wato ainihin sanya rufi muke yin sitanti a kan zukatan waɗanda suka kasance masu shishigi da ƙimbin Allah a kowane zamani a kuma kowane guri ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya mai girma ina ambata mana cewa ya ci gaba da aiko da manzanni bayan shuɗewar manzansa annabu nuhu alaihi salam kamar da ya aiko annabu hudu ya aiko annabu salih ya aiko annabi ibrahim ya aiko annabu lor, ya aiko annabi shu'aib da ma wasu cikin annabawa da manzanni kuma Allah subhanahu wata'ala na sanar da mu cewa aiko manzanni da yake yi tare yake haɗawa da ba su hujjoji da manya-manyan dalilai da suke tabbatar da gaskiyar abin da suke zuwa su isar zuwa ga al'ummansu na dokokin addininsa da kuma abubuwa gagara koyo mu'ujiza wacce ba yadda ka iya nan gani nan bari in ba wanda aka aiko da allah ba ba mai iya maka haka wanda haka yana nuna akan gaskiyar manzanni yana nuna akan gaskiyar abin da aka aiko su da shi sannan duk da haka amma an ƙaryata annabu nuhu kafin wato ainihin eh, bayansa kai kuma an ci gaba da ƙaryata wato manzannin da aka aiko bayansa sai ake sanar da mutu ina daga cikin tsari na ubangiji duk waɗanda wato suke kangarewa annabawa da manzanni suke kin karbar abin da aka aiko su da su a karan farko su za ka tarar da ubangiji ya ci gaba da barin a akan wannan salo da suka zaɓar wa kansu allah ya ce ka zalika na wa ala kulobe almu'tari haka muke rufe zukatar waɗanda suke masu shishigi a kan dokokin allah da iyakokinsa sai mai musu horo a kan saɓansu da suka na ƙin karɓar gaskiya a basu su zarce a haka har wato ainihin halaka ta cin musu wannan aya yanayin zubin da yanayin zubin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul al'am inda yake cewa wa da afidatahum wa abu absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah yake cewa muna canza muna birkice wato zakatan bayan da suka ki karɓar gaske basirarsu waye wadda suke da ita muna barkita ta ba za ta yi musu amfani ba kamar yadda a karan farko ba su ba da gaskiya da littafin Allah ba kuma sai mu su ci gaba a cikin wato wannan bagauniya da imuwa da suke ba su ba sanin kansu ballanta za su shirya su da haka abin da ake so da bawa a duk sanda aka nufo shi da alkhairi idan mai buɗaɗɗiyar zuciya ya karba sai Allah ya tabbatar da shi a kai ya dace da alkhairin duniya da lahira abinda wannan aya take koyar da mu sun haɗar da Allah subhanahu don gan da aiko da manzanni wani abu ne wani al'amari ne wanda ya rika yin sa wani manzan yana bin wani wannan bin wani har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Allah yana karfafar manzanninsa da ayoyi da suke tabbatar da gaskiyarsu sannan wannan aya tana san da mutuwar babu wani manzo daga cikin manzannin da Allah ya aiko face akwai wasu adadi cikin al'umma da suka bin tsire suka ki saboda haka ba annabi Muhammad kadai ba duk annabawan da suka wato gabata haka ta faru to ina ga kai malami mai kira zuwa ga Allah ka ce sai kowa ya ji abin da ka faɗa ya bi ba zai yi ba ba haka Allah ya tsara su da wanda suka ba da gaskiya a tafi da su a kan tsarin da Allah ya ce wanda suka mantsare suka ƙi su za su fuskanci abin da suka zaɓa wa kansu sannan ayat tana sanar da mu cewa wanda zai mai shige gora da iri mai ƙin bin dokokin Allah to tsari na Allah Su wata wata'ala ya ba zuciyarsu da karɓar gaskiya ya hana shi wato gane ta ibita saboda ya zaɓa wa kansa ban hanyar barna abin da muka da Allah ba mu dansa kuskure kuma Allah ya yafe mana wani shi ne karatun mu da yau Allah mu bihamdu nashhadu an la ilaha illa